Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Mabudin sama can yana hannun Yesu. amma zanda ya bude gashi nan cikin kasa ya dawo nan duniya zai tambaye ni, ai zai tambaye ka, sannan tambaye ki, kowa ba da amsa gashi nan gashi nan iyesu yana zuwa. Gashi nan gashi nan iyesu yana zuwa. mu zama da shiri Yesu yana zuwa. Yan na mun shirya Yesu yana zuwa, yar ta ke shirya Yesu yana zuwa, ke malama Yesu yana zuwa, kai malam Yesu yana zuwa, almajiranku Yesu yana zuwa. gashin nan gashin nan yeso yana zo gashin nan gashin nan yeso yana zowa a can sama yeso yana zowa a can sama yeso yana zowa in ya je wurin uba yana zaune a hannun dama na uba mai iko duka gashi nan zaya komo gashi nan cikin gashi nan gashi nan e eh, yeso yana zuwa. Gashi nan gashi nan e eh, yeso yana zuwa, a can cikin sama yeso yana zuwa. in zai komo duniya gashi nan yana zuwa, yan uwa ko shirya, Yeso yana zuwa, yan uwa na mu shirya, Yeso yana zuwa, zai kawo ladanmu, Yeso yana zuwa, kowa zai karbi ladansa, Yeso ba na zuwa. Gashi nan, gashi nan, eh, Yeso yana zuwa. Gashin nan cikin sama oh, ya so yana zo Yeso oh, yana zuwa, ah, Yeso oh, yana zuwa, ah, mu yi addu'a, ah, Yeso yana zuwa. Mu yi addu'a, Yeso yana zuwa, a can cikin sama, Yeso yana zuwa, sarkin annabawa duka Yeso yana zuwa. gashin nan gashin nan yeso yana zuwa a can cikin sama yeso yana zuwa ya mutu sai ya tashi gashin nan cikin sama yeso ya mutu ya tashi gashin nan cikin sama zai sake komowa i gashin nan yana zuwa zai sake komowa i yeso yana zuwa gashi nan gashi nan iye so yana zuwa. Gashi nan cikin sama ya so yana zuwa. Gashi nan gashi nan iye so yana zuwa a can cikin sama ya so yana Jama ma sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune wa Ubangiji Allah godiya domin ya ba mu wannan dama, ya kuma sake ba mu zarafi inda za mu ci gaba da yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah. To, kafin mu ci gaba da wannan nazari. bari mu karanto saƙonnin masu sauraronmu, har ma da sunaye na waɗanda gudunmuwarsu ta iso zuwa gare mu. Akwai shi ɗan'uwa aboki Mr. Marcus, Musa Marcus a can tsiga unguwar jarumi, Ubangiji Allah ya sa ma albarka da iyalinka mun ga saƙo muna godiya. Musa Marcus daga can tsiga muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Baba John Tsok a mai idan taro a nan barikin ladi cikin jihar Kaduna. Muna godiya kwarai da taimakonka, Ubangiji Allah kuma ya ci gaba da ƙara maka lafiyar jiki. Sai kuma liman Umar Jikandaro a hayin kanwa ya kawa dagi wa Zaria. a cikin jihar Kaduna, da kuma Malam Wada Yusuf a gidan gona yaka wada, da kuma matarsa Lami Wada, can gidan gona yaka wada a cikin jihar Kaduna. Duka ma'abutan rediyo Elwa ne masu kuma sauraronmu, to muna yi muku godiya ƙwarai da gasken gaske Ubangiji Allah ya ci gaba da sa maku albarkarsa. akwai sunayen masu sauraronmu waɗanda suka aiko mana kuma da gudunmuwa har yanzu, akwai shi Mr. Amos Ali Amos Bala, akwai kuma Mr. Ibrahim Isa Sabo, akwai Mr. Ibrahim Aliyu, sannan akwai Mr. Sabo Akat, akwai kuma shi Mr. Gwamna Timothy. har yanzu akwai Mr. Yakubu Bakari, akwai kuma Mr. Jacob Julius, akwai kuma Mr. Barnabas Sunday, sai Mr. Rilwan Wambe Habu, sai kuma Mr. Abdul Amodu, sai Miel Samson Apollos. To, dukan kuma na yi muku godiya kwarai da gasken gaske. Ubangiji Allah ya sa maku albarkasa, za mu yi addu'a. mu na sama mai iko duka, mun gode maka domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama daga ba mu inda za mu ci gaba da bincikawa cikin maganarka. Mun gode ma domin masu sauraronmu. Mun gode domin kai ne kasa a zuciyarsu su haɗa hannu da mu ta hanyoyi daban-daban. Allah ka sa wa dukkan masu sauraron mu albarka. Muna addu'a ya mu na sama domin marji daro wanda limami ne shi, Ubangiji ka taimake shi, ya yi bincike ya kuma yi nazari na sanin maganarka da kuma dalilin zuwan Yesu almasihu, domin ya ba da gaskiya ya iya kaiwa ga rai da dukan masu mu waɗanda suna da buƙatar ceto, a cikin almasihu Allah ka kira su. sawa masu taimakawa aikin bisharar nan ta rediyo albarka. Za mu ci gaba da wannan nazari ubanmu na sama muna roƙonka ka taimake mu, ka kuma sa mana albarka ka Muna addu'a ya ubanmu na sama, domin rashi wanda aka samu a ekuwa anguwar ɗan tsiga na shi Sa'idu. Ubangiji Sa'idu Mati, muna addu'a ya Ubangiji bari kaiwa mai ɗakinsa da ikkilisiya da mahaifansa ta Aziya, ka kuma taimake mu ya Ubangiji yayin da muke cikin wannan yanayi, ka sa a kowane hali mu dube ka, bari ka biya bukatunsu na jiki da na ruhaniya, nazarin nan da za mu ci gaba Ubangiji ka koya mana nufinka, cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. to sauraron mu muna nan muna nazarin mu dai a cikin littafin tarihi, ko kuwa mu ce labarbaru a tsohuwar Hausa. A nazarinmu na baya, marigaya mun dubi, dauda ya yi ƙidaya. Tarihi ta fari Sura ashirin da biyu, aya kuma ta goma, za mu karanta zuwa Sura ta ashirin da uku. inda za mu shiga. Magana Allah ta ce, Sa'an nan, sai Dauda ya ce a ranan nan, a nan haikalin Ubangiji zai kasance da kuma bagadin ƙona hadaya domin Isra'ilawa. Dauda kuwa ya umarta a tattaro dukkan baƙi da suke a ƙasar Isra'ila. ya sa waɗansu su farfasa duwatsu, su sassaƙe duwatsu domin ginin haikalin Allah. Daura kuma ya cika manyan ɗakunan ajiya da ƙarafa, domin yin ƙusoshi da ƙamaren ƙofofi da mahaɗai, ya kuma tara tagulla mai yawa wadda ta fi ƙarfin awo, da katakan al'ul. da ba a san adadinsu ba. Gama saduniyawa da mutanen Taya sun kawo wa Dauda itacen al'ul mai ɗimbin yawa, Dauda kuma ya ce ɗana Suleiman yaro ne bai gogu da duniya ba, gashi haikalin da za a gina wa Ubangiji zai zama mai ƙayatarwa ƙwarai, zai zama sananne mai daraja cikin dukan ƙasashe, saboda haka sai in tanada masa. domin haka Dauda ya tara kayayyakin gini masu ɗimbin yawa kafin rasuwarsa. Sai Dauda ya kira Suleiman ɗansa, ya yi masa ya gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila. Dauda kuwa ya ce wa Suleimanu, Ɗana, na ƙudura a zuciyata in gina haikali saboda sunan Ubangiji Allah na, amma Ubangiji ya ce mani, ka zubar da jini da yawa ka yi manyan yaƙe-yaƙe don haka ba za ka gina haikali saboda sunana ba, gama a gabana, ka zubar da jini mai yawa a duniya, za a haifa maka ɗa, zai zama mutumin salama, zai kuwa, ni kuwa zan ba shi zama, zaman lafiya da abokan gaba da suke kewaye da shi. gama za a ce da shi Suleimanu wato salama, zan kawo wa Isra'ilawa salama da natsuwa a zamaninsa, shi zai gina haikali saboda sunana, zai zama ɗana ni kuwa zan zama uba a gare shi, zan kafa gadon sarautarsa da Isra'ila har abada. Ɗana Ubangiji ya kasance tare da kai, domin ka yi nasara ka gina haikalin Ubangiji Allahnka kamar yadda na faɗa a kanka. Ubangiji dai ya baka basira da haziƙanci domin sa'ad da ya sa ka lura da Isra'ila ka kiyaye dokokinsa, za ka azurta, idan ka kula ka kiyaye dokoki da ka'idojin da Ubangiji ya umarci Musa saboda Isra'ila, ka ƙarfafa ka yi ƙarfin hali. kada ka ji tsoro kada kuma ka karaya. Da wahala mai yawa na yi tanaji domin haikalin Ubangiji, zinariya wajen talatin da dubu ɗari, talanti dubu ɗari, da azurfa kuma wajen talanti zambar dubu, domin gina haikali na Ubangiji. bayan wannan akwai tagulla da ƙarfe masu tarin yawa, na kuma da katakai da duwatsu, kai kuma sai ka ƙara ka ƙara a kansu, kana da ma'aikata jingim, su masu fasa duwatsu da magina, da masassaƙa da gwanaye masu sana'o'i iri daban-daban, masu yawan gaske, za su yi aiki da zinari da azurfa da tagulla da ƙarfe, tashi ka kama aikin Ubangiji Allah ya kasance tare da kai. Dauda kuma ya umarci dukan shugabannin Isra'ila su taimaki ɗansa Suleimanu, ya ce, Ubangiji Allahnku yana tare da ku, ya ba ku zaman lafiya a kowane sashi, gama ya ba da mazaunan ƙasa a hannuna, an murƙushe ƙasar a gaban Ubangiji da jama'a sa. yanzu fa sai ku sa hankalinku da zuciyarku ga neman Ubangiji Allahnku, ku tashi ku gina wa Ubangiji Allah tsattsarkan wuri domin kawo akwatin alkawari na Ubangiji, da tsattsarkun tasoshin Allah a cikin haikali da aka gina saboda sunan Ubangiji. Sa'ad da Dauda ya tsufa, yana da shekaru da yawa, sai ya naɗa ɗansa Suleimanu ya zama sarkin Isra'ila. Dauda kuwa ya tattara dukan shugabannin Isra'ila da firistoci da lawuyawa aka ƙidaya lawuyawa maza tun daga mai shekara talatin har sama, jimlarsu dubu talatin da takwas. Sai Dauda ya duba, sai Dauda ya ce duba, ashirin, eh, dubu ashirin da dubu hudu. daga cikinsu za su yi hidimar haikalin Ubangiji dubu shida kuma, zama manyan ma'aikata da alƙalai, dubu huɗu su zama matsaran ƙofofi, dubu huɗu za su zama masu rairaya bai ga Ubangiji da kayayyakin bushe-bushe da kaɗe-kaɗe waɗanda ya yi. Daura kuwa ya kasa su kashi-kashi bisa ga ’ya'yan lawe maza, wato gashan da Kohat da Mareri. ’Ya'yan Gohan maza su ne, Libni da Shimai, ’ya'yan Libnin maza su ne Yahiyal, shi ne babba, da Zotam da Yowal su uku, ’ya'yan Shimai maza kuwa su ne Shelomit da Hazel da Haram su uku. waɗannan su ne shugabannin gidan kakanninsu Limni, ’ya'yan mai maza, su, su ne Yahat da Zaina, da Yowish da Beriya, ’ya'yan mai maza kenan su huɗu, Yahat shi ne babba, Zaina shi ne na biyu. amma Yowish da Beriya ba su da ’ya'ya da yawa, saboda haka ana lissafa su a haɗa gida ɗaya. Bangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka amin. To, a cikin wannan nazari namu, inda muka yi karatu a cikin tarihi ta biyu Sura ashirin da biyu aya goma zuwa Sura ashirin da uku, aya kuma ta ashirin da ɗaya. Akwai magana ƙashen magana ginin haikali da kuma lawuyawa da aikinsu, za mu gani a cikin Sura ta ashirin da biyu. Dauda ya fara shirye-shiryensa na gidawa Ubangiji Allah haikali, tare da umarni, wanda ya ba Suleimanu, ya kuma ci gaba da tana da kayayyaki waɗanda Suleimanu zai mora. domin ya gina wa Ubangiji Allah haikali a Urshalima. Sannan kuma, Dauda ya riga ya faɗa masa yadda yake so, ya ci gaba da wannan aiki, kuma Ubangiji Allah ya ci gaba da kasancewa tare da shi, ta wurin yi masa tanaji. da kuma biyan bukata na abubuwan da ake bukata game da kayan ginin haikalin Ubangiji Allah. Ƙudurin dauda shi ne ya ginawa Ubangiji Allah haikali, amma Ubangiji Allah da kansa ya nuna masa cewa shi fa mayaƙi ne, kuma ya zubar da jini da yawa. Dalilin zubar da jinin dauda ya sa Ubangiji Allah ya ce, Ba za ka gina mana haikali ba, amma dai, ɗaya daga cikin ’ya'yanka wanda zan ba da sunan shi salama, shi ne zai gina mana haikali, gama zan ba da salama ga Isra'ila. Mun ga wannan, dalili kuwa ba domin Allah ya ƙi dauda ba. Na zama iya tunawa cewa Allah ya kira dauda ma mutum gwargwadon zuciyarsa. A daidai wannan lokaci kuma Ubangiji Allah yana cewa da dauda shi mayaƙi ne, ya yi yaƙe-yaƙe ya zubar da jini, don haka Ubangiji Allah yana so dauda ya bari ɗansa Suleimani ya cika wannan aiki. Da haka muka gani, Ubangiji Allah ya ci gaba da kasancewa tare da shi, aka kuma naɗa Suleimanu ya zama sarki. Duk da haka, Suleimanu an kira shi mutumin hutu, domin Ubangiji Allah ya riga ya yi alkawari cewa zai ba ƙasa hutu, zai kuma ba ƙasa salama a lokacin mulkinsa, kuma alkawarin da Ubangiji Allah ya yi da Ibrahim na zuriyarsa za ta zama sanadin albarka kuma za ta yi mulki har abada, Allah ya cika shi ta wurin Suleimanu. inda Ubangiji Allah ya ce zai mulkinsa zai dawwama. Amma wannan yana nuna mana hoto ne na Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda Ubangiji Allah ya riga ya yi shirya zuwansa. Wannan zuwa nasa kuwa domin ceton ’yan adam ne masu zunubi, ’yan haka Ubangiji Allah yake aikinsa. sai Sulemanu ya zama sarki, Dauda kuma ya rarraba lawuyawa, da ya rarraba su kowanne aka ba shi irin aikin da zai yi, a cikinsu. akwai waɗanda aka ba su aikin kula da haikalin Ubangiji Allah, a cikinsu kuma, akwai waɗanda aka ba su aikin yin alƙalanci, a cikinsu kuma, akwai waɗanda aka ba su aikin kiɗin kayan kiɗi a haikali, domin ga, Kurtawa dai ya daga zuriya Haruna ne Firis, waɗanda a cikin aikin da aka ba da an nuna su ne za su kula da abubuwa masu tsarki. Nan, haka aka rarraba musu aiki domin su iya yin aikin nan yadda ya kamata. bayan wannan kuma, a cikin aikin nan na lawuyawa, an kuma yi bayanin abubuwa daban-daban, a ciki akwai maganar tsarkakewa, akwai kuma wurin da ake kula da tasoshin nan da ake sa gurasa. akwai kuma wayaƙa waɗanda za su ci gaba da rera waƙa da safe, akwai kuma waɗanda za su ci gaba da rera waƙa da yamma, da kuma waɗanda za su zama masu karɓar baye-baye, ɗanwa, Allahnmu fa ba Allahn barkatai ba ne, Allahnmu Allahn ka'ida ne, shi sa yau ni da kai muna buƙatan mu san aikin da Allah ya ba mu, kada mu zama masu shiga shirgin waɗansu. bari ni da kai da Allah ya kira mu mu iya sanin irin kiran da Ubangiji Allah ya yi mana, idan muka san wannan kira, za kuma mu tsaya mu cika wannan kira wanda aka yi mana, lalle hakika, ayyukan lawuyawa da yadda aka rarraba musu aikin nan an yi shi bisa ka'ida domin su iya cika nufin da aka kira su, nufin Allah. Shi ne ya kira ka ka zama mai masa hidima. ya kira ni in zama mai masa hidima. Lai muna bukata mu ansa kiran nan na Ubangiji da yadda ya kira mu da kuma yadda yake son mu yi aikin kada mu je mu yi abin da ba shi ne aka kira mu ba. Wannan fa, bawa ka'ida ce wadda take domin haikalin Ubangiji, ya zama an kiyaye komai, an kuma tsara komai kamar yadda Ubangiji Allah ya rigaya ya faɗa. Dauda ya yi babban manufa. da tunani mai kyau na ganin ginawa Ubangiji Allah wurin sujada da miƙa hadaya. Yau faɗan wana, ai, haikalin Ubangiji shi ne zuciyanmu, Ubangiji yana so ya mallaki tunaninmu, Ubangiji yana so mu ba shi zuciyanmu ya zama sarkinta, ya kuma zama jagoranta, ya cika abin da ike shi ne nufinsa a gare ta. idan kuwa ni da kai, ba mu iya bari aikalin nan na Ubangiji ya zama zuciyanmu ba, to lallai muna da sauran aiki a matsayinmu na masu bin Ubangiji Allah. Muna bukatar yin kula, muna kuma bukatar yin lura, idan ba haka ba kuwa, to lallai za mu yi babban asara domin aikin da aka ba mu ba shi ne muke yi ba. Yau muna cikin wani mugun zamani. wanda mutane da yawa sun shiga aikin bishara domin neman wa kansu girma, da matsayi da suna, da kuma yadda za su tara wa kansu kayan wannan duniya. ɗanwana, da manufarka ta bishara, ba ka cika abin da aka sa ka yi ba na ɗaukaka sunan Ubangiji wata manufa ce gare ka daban, to lallai, ba aikin da aka kira ka kenan ka yi ba. bari mu yi lura, bari kuma mu kula, mu kuma ga abin da Allah ya ba mu mu yi shi a cikin himma. Har yanzu, kafin dauda da yake dauda ya gane cewa ba shi ne zai gina haikalin ba, bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya yi ƙuduri mai kyau, Allah kuma ya ce ɗansa ne zai cika, shirye-shirye na mutum ne. amma tabbatar da waɗannan shirye-shirye na hannun Ubangiji Al. Ɗagaran wana, bari mu gane da nufin Allah cikin rayuwarmu, da wanda muka shirya in ba nufin Allah ba ne, ai nufin Allah shi ne wanda zai tabbata. Dauda ya yi yaƙe-yaƙe, kuma Allah ya tanada mashi abubuwa waɗanda ya tanada, domin Sulemani ya iya cika waccan manufa wadda Ubangiji Allah yake so. menene manufarka menene kuma ƙudurinka, bari mu yi himma, bari kuma mu yi ƙwazo, mu kuma amsa kira irin wanda Ubangiji Allah ya yi mana a cikin murna da farin ciki, mu yi abin da shi ne nufinsa, domin kada ya zama muna yin aikin da ba shi ne aka ba mu ba. Sai muka iya gani, Lawuya wannan waɗanda aka ba aiki domin su kula ne da haikalin Ubangiji. yau fa, a ikkilisiya akwai waɗanda suke so su mamaye kowanne wuri, ɗan wana, bari mu rarraba aiki yadda ya kamata. Dauda ne da kansa ya taimaki Suleimanu wajen rarraba wannan aiki na lawuyawa, masu kula da haikali, masu yin alƙalanci da kuma masu kaɗe-kaɗe, wanda mun iya ganewa. ’ya'yan Haruna firist su ne waɗanda aka ba su kula da kayayyaki na Ubangiji Allah masu tsarki, aikin lawuyawa shi ne su kawo tsarkakewa, suka kuma suna kulawa da wuraren gurasa, rera waƙa da safe, rera waƙa da yamma, da kuma kawo hadayu na Ubangiji Al. ’Yan bari mu san abin da Ubangiji Allah yake so mu yi, mu kuma aikata shi, kada mu zama masu mummunan manufa, kada mu zama masu mugun ƙudiri a ranmu, kada mu zama mutane waɗanda kiran da aka yi mana ba shi muka amsa ba aikin da aka ba mu kuma ba shi ne muke yi ba, idan muka yaka, babu dalilin da Allah zai ji daɗinmu. mu. babu kuma dalilin da Allah zai sa mana albarkasa. Da haka ni da kai uwana muna bukatar mu yi kula domin mu iya cika abin da ike shi ne nufin Allah a gare mu, kiran Allah da manufarsa a bayyana suke. Babban abin yi a gare mu shi ne, bari mu biyayya mu cika manufar Ubangiji Allah, da muka yi haka, Allah zai ji daɗinmu ya kuma sa mana albarkasa. Kuma sauraronmu ina ga za mu jalin zamun shirin nan namu, madadin injiniyan namu Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rabin yawa hutsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato ttv ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.